ba cuta ba yaudara abinda wannan fam yake na tsayawa takarar shugaban kasa naira miliyan ɗari kan bala ya mawala ya kamata iya e sisi ta bincike ku yana kuka ga kuɗi ana ba da ah, bashi a ah, wagga irin shagar taka kai wallahi yana maganin ka ba kama cika ɗan jam'iyya ba an ya ɗan jam'iyya ga mu APC kuma celebrity ne ke ko yana san ne kamar kuɗi don Allah mala haka tsaya min shirme ka ta hasan fam ɗin ka koya ya in ban tashi ba yana tawowa ofis ɗin ga Allah ya huci zuciyarka to sa hannu sa hannu kuma da na yi shugaban kasa sai na yarda ciki da trillion 30 ko da Najeriya zaka sacewa Ka kai dai sa hannu ka ba mu kuɗi kaji kai kai kai wait wait wait ya naman ce naman ce sai mutum ya ba da kuɗi ya kasa hannu tsaya don Allah kai mun kisa kici barin gama barin gama wai wai ina kuɗin suke kato da su ko kuma a kawon nan ba za mu bai ka tura sai mulki ko isko ne bila ko ansa what oh my God.